Malarta taron da sun fito ne daga jihohin Najeriya 36 da kuma birnin tarayya Abuja, kuma shugaban kungiyar na ƙasa Abubakar Balaraba Mahmud San shine ya jagoranci taron batun tsamin dangantaka tsakanin Majalisar Dokokin Najeriya da bangaren zartarwa na gwamnati da matakin shugaba Buhari na ƙin naɗa alƙalan na ɗaukar ƙara da kuma uwa uba tashin hankali da ake samu a sassan Najeriya na daga cikin muhimman batutuwan da ƙungiyar lauyoyin ta zartar da kuduri a kansu. Farfesa Lawan Mamman Yusufari da ke zaman tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano kuma shugaban tsangayar nazarin aikin lauya ta jami'ar bayero ya yi ƙarin haske dangane da ƙudurorin da suka cimma. abubuwa da suke faruwa a jihohi kamar su benue plateau nasarawa taraba duka abubuwa ne waɗanda suka damu ƙungiyar lauyoyin nan domin duk inda aka ce ƙasa babu zaman lafiya akwai tashin hankali to yana shafan gudanar da mulkin yau da gobe yana shafar wato ayyuka na yau da gobe duka da kuma harkar shari'a kanta saboda haka yana ɗaya daga cikin abubuwan da lauyoyi suke duba har ila yau akwai magana ta abubuwa da suka yi tsaiko a harkar gwamnati misali akwai hukumomi waɗanda har yanzu majalisa tarayya ba da sahalewa mambobi da aka nada a wannan hukumomi ba wanda wannan rashin sahalewar ya tsaye da ayyukan waɗannan hukumomi na gwamnati har ma shugaban lauyoyi ya tsoratar da cewa idan har nan da zuwa wani lokaci ba a samu an yi wani abu da zai sa wannan abin ya zamanto tarihi ya wuce ba to fa kungiyar lauyi za ta iya garzaya kotu domin ta tilasta ma gwamnati su dauki mataki na gaggawa kuma kula da hannayen jari wannan hukumar har yanzu mambobinta ba ba nada su ba kuma wannan abin yana shafar hada-hada ta hannayen jari na kasa saboda masu son saka a jarinsu a ciki suna tsoron cewa wannan abin babu hukuma da take gudanar da shi za a iya samun matsala har ila yau akwai mai efcc akwai su da dama kamar su code of conduct bureau saboda kungiyar lauyi tana ganin gani abubuwan da suke kawo tarnaƙi wajen gudanar da mulki a ƙasa. Haka zalika mahalarta taron sun tattauna dangane da al'amuran da suka shafi hanyoyin inganta aikin lauya a Najeriya da kuma sha'anin babban zaben ƙasa da ke tafe a baɗi. Barista Ibrahim Yakub Umar tsohon Attorney General kuma kwamishinan shari'a na jihar Bauchi ne ya yi tsokaci akan haka. Maganar kullum shine yaya lauyoyi za su ƙara gyara kasancewarsu tsakanin al'umma. yaya za a yi ya zama aikin lauya yana amfanar jama'ar ƙasa wasu canje-canje kamata a yi wanda za su zama daidai da irin ƙalubale da ƙasar muke ciki akwai gyararraki ibin na kundin tsarin mulkin ƙungiyar karankanta da yadda za a yi gudanar da zabenta sannan da wasu irin abubuwa ne za mu ƙara kyautata zaben ƙasa makaran kanta harkan wato rudani na hukunce-hukunce wannan kotu ta ce wannan wannan kotu ta ce wannan yaya za a yi a yi maganin irin wannan sarƙaƙiyan taron da ya amince da kafa kwamitin zaben shugabannin kungiyar da zai gudana ranar 27 ga watan yulin bana karkashin jagorancin farfesa awali Dudu, shugaban jami'ar tarayya da ke birnin kebbi kuma za a yi zaben ne bisa tsarin fasahar zamani mai lakabin e-voting. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.